a yayin ziyarar aiki a nan kano babban attorney kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami bisa rakiyar rubutu gaba da wakilan kwamitin gwancin tarayya kan rage cunkoso a gidajen yarin najeriya ya sanar da matakin yin afuwa ga ɗaurarin su kimanin 400 ko da yake masana harkokin shari'a sun yi na'am da wannan yunkuri na gwamnati amma sun ce ba zai yi tasirin da ake muradi ba kamar yadda tsohon magatakardar babbar kotun kano barista abdullahi sufi ke faɗi. abubuwan da ya kamata a idan a rage cunkoso a cikin prison nan suna da danda za a duba harkar alkalai za a duba harkar 'yan sanda za a duba harkar ministry of justice sannan za a duba mutanen gari nan cikin garin kano muna da prison guda biyu ka duba lokacin da aka yi su lokacin kafin ma su shigo kasar nan bayan haka muna da ƙananan prisons a ƙauyuka haka to yanzu gaba ɗaya su yan prison me suka yi me suka yi suka ce wai a rufe wayannan sunan su lock akwai buƙatar a ƙara gina wani prison yan sanda suna taka rawa sosai wajen cunkoson prison suna kama laifuffuka a ɗauki civil mata a juya ta ta zama kirma a kawai 'yan sanda ana zuwa alƙalanmu kuma ga shiga yadda suke sai su watsa kafar sun su ba wayansu sannan 'yan sanda bincike bai kamata ya ɗauki wani tsohon lokaci mai yawa ba har ya wajen wata shida ko bakwai to kuma bangaren ma'aikatar shari'a wato minister of justice sai a 'yan sanda sun gama bincike sun turo da wani abu da ake kira case diary suka cewa shin wannan mutumin ya yi laifin na kobe ba idan ya yi laifi a kai shi kotu in bai laifi ba ya sa a shi to sai ga kafin a samu wannan advice din sai mu ya wajen shekara bakwai takwas yana zama a wajen trial shi kuwa lauyan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama a nan kano barista audu bila mabukarci cewa yi matakin ya yi daidai da tanadin dokokin ƙasar najeriya amma akwai abubuwan dubawa. Idan ka duba wato shigowar irin waɗannan mutane cikin al'umma na da matukar tasiri akan al'ummar da kuma su mutanen da ake magana a kansu gidan kurkuku. Rayuwa ce da ba aikin zaune ba na tsaye za a baka abincin da zaka ci, za a baka gurin kwana, wato kuma baka da wasu daga yance yancin da kake da su a waje to yau idan mutum ya daɗe a gidan yari ya saba da wannan rayuwar idan ya fito yadda zai ya nemi abincin da zai ci masu yayi kokarin gagararsa don mai yiwuwa ya manta sana'ar da da yake mai yiwuwa ya san sana'ar amma kuma waɗanda da suke kawo masa sun manta shi ko kuma abokan sana'ar tashi kansu sun canza guri ko kuma sun kama wani abu daban to bayan haka kuma zaka fahimci cewa su kansu mutanen nan suna buƙatar abin da ake kira rehabilitation wato a sake horar da su na dawowa da su cikin al'umma kuma bangaren wannan rehabilitation din lalle ne a koya musu sana'o'i sannan kuma a wayar da kan ita al'umma kar su kyamace su bayan sun shigo to kaga waɗannan duka abubuwa ne da lalle ne hukumomi su yi su lura da su a wajen sakin irin waɗannan mutane kuma su tabbatar da cewa sun saki mutane ne waɗanda suke da ƙananan laifuka kuma waɗanda ake da tabbacin ba su garwaya da manya-manyan masu laifi sun juya su wato sun mai da su kungurmayen masu laifi kafin a sako su cikin al'umma ba. A watan Disambar bara ne shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru lokacin da ya kawo ziyarar aiki nan Kano. Haka shi ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru su kimanin ɗari biyar lokacin bukukuwan sallah babba da aka yi a watannin baya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria